نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما تركه أتكين كراتمنا صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس na yau ah, sha ah, yau sha biyar ko ga watan rabi'ul awwal hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu wadda ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan sha ɗaya ɗaya ga watan sha ɗaya ha kaga sai na sa talatin da ɗaya na ɗaya ga watan sha ɗaya نعم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيقول المسلم رحمه الله نعم باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا هاتي وهو ابن إسماعيل نعم عن يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع مولى سلمة ابن الأكوع شي مولى سلمة بن الأكوع عن نعم. سلمة ابن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب شيني أكي توا وتسلمة ابن الأكوى عن شي kar wato kato ne tafin hannunsa kamar abin nan tafin kafar rakumi ga da garjin murya shiyasa yana cikin waɗanda annabi ya tura su a cikin ayyamu mina su rinka kuwa suna cewa ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin lilla. Hmm. wannan hadisin yana daga cikin sulasiyat din bukhari bukhari ya rawaito shi ayyamu eh, shi na yi ayyamu mina da hmm, hmm, eh. ayyamu tashriq ayyamu aklin wa oh cewa ne ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin ayyamu tashriq na'am na'am ya kasance yana yin sallan magariba idan gharabati shamsu idan rana ta fadi wata warat bil hijab kuma ya zamanto ta buya a da wato shamakinta ta buya da shamakin da abin da yake rufe ta da shamakinta shine wannan iktibasi ne daga alkur'ani inni ahbabta حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب نعم على وادنا محمد بن ميران الرازي نعم على حدثنا الوليد بن مسلم نعم على حدثنا الأوزاعي نعم الإمام على حدثني أبو النجاشي أبو النجاشي وين ابو النجاشي عطاء ابن صهيب الانصاري ايوه أي أبو wannan ai ابن صهيب الأنصاري shami ne al'ansari garin safa hadithu inda ahalil yamama na'am kun san yamama ya ko? al-yamama yamama najid kenan garin su musailima <laughs> نعم نعم مسعود يحيى بن أبي كثير الطائي شيما من أهل اليمامة آه، آه، إكرمة بن عمار شيني آه، شيني اليمامي بنو حنيفة إيه يا ماما يحيى ابن أبي كثير الطائي بصريني amma asalinsa daga yamama ne me yasa kace me yasa kace tunanin haka me yasa ya kawo maka ha ya taba karanta a'a ai watakila ya dan rike wani abu kasan samari ba a wasa da haddasu <laughs> yahya ibn abi kafir abta'i maulahum abu nasr al-yamani eh. Eh. Eh, yace yace na furafi na ji rafi ibn khadij yana cewa mun kasance muna sallan magariba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗayanmu ya fita wato ya idar da sallah wato ya yi sallama daga sallar alhali kuwa shi yana ganin wurin faduwar kibiyarsa idan ya harbi da ita hmm. shi ma wannan muttafaqun alaihi ko yana cikin bukhari kamar yadda na salama shi ma yana cikin bukari na'am na'am قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي نعم قال حدثنا الأوزاعي نعم قال حدثني أبو النجاشي نعم قال حدثني رافع بن خديج قال نعم كنا نسلي المغرب بنحوه بنحوه ده كنت wannan hadisin Abu Najashi ko Ata ibn Suhaib al-Ansari Mm, na'am da wuri mm. da wuri walam yakun bainahuma illa qalil kamar yadda muka karanta a hadisin abi huraira na yin sallah mm. tunda an ka lura a fage guda shine fa harbin kibiya fage guda wanda doki zai kai shine harbin kibiya ana maganar mita nawa kai 500 ne yawa yawa yana ma dai laifin 100 na ma laifin 100 kama filin bal ba eh kama filin bal eh. ko zai kai filin bal ko inda mutum in ya harbi kibiya zai fada na'am to ga wannan ya saba magana yan shi'a sun yi yan shi'a mai suka ce na lokacin magariba yawa sai tauraro ya bayyana sai tauraro ya bayyana na'am babu waktin isha'i wa ta'khiriha babu waqtil isha'i wa ta'khiriha babu lokacin sallar isha da kuma jinkirta ta قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري نعم وهرملة بن يحيى na'am suka ce ibn wahab abdullahi yunus ibn yazid al-aili cewa ibn shihabin ya ba shi labari wato ya karanta hadisi a gabansa ya ce urwatu bin zubair ya ce mun karanta hadisi na karanta hadisi gaban urwatu bin zubair cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شجاء واتو يا جنكرتا وندري daga cikin darare ya yi jinkirta sallar isha'i har ta duhu shine ma'anar a atama ita ce wadda ake kira al'atamata wato sallar da lokacin da ake tatsan nonon da masu raƙumi suke tatsan nononsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba har sai da Umar ibn al-Khattab ya ce mata da yara sun yi bacci fa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce ma sai ya ce ma waɗanda suke cikin masallaci yayin da ya fito gare su babu wanda yake jiran wannan sallar babu ɗaya da daga cikin mutanen bayan ƙasa da ke jiran wannan sallar baku ba wannan kuwa kafin musulunci ya yadu ne a cikin mutane Ƙabla an yafshu al-islamu fi nas har malatu ya ƙara a cikin riwayarsa ibn shihabin ya ce wa zikira li anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala kuma an ambata min cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce وما كان لكم أن أن تنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة بايا أجريكو wato baya a cancanta a gare ku an tanzuru ku yi wato ku yi an taliho ai ku yi wato ku yi ku fito da manzan Allah sallallahu alaihi ku yi nacin ku yi masa al'ilha naci akan ya fito a sallah ba wannan ku shine lokacin da sayyidina umar ibn al-khattab ya yi saha wato ya ɗaukaka murya ya ce assala sai eh, eh. Mm, to to irin waɗannan yanzu hadisan ake ta nema domin aibata su sayyidina umar da sayyidina abubakar amma ahlus sunna su su ne musu uzuri saboda abin da ya tabbata na yardar Allah a gare su da yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare su sannan kuma idan ma sun yi ai babu rarauka a gare su mutane ne kan yi kuskure ba ma'asumai ba ne saboda haka a tuntuban da suka yi ba za a ɗauke shi a kan abin da zai tawaye darajar su ba saboda abu ne wanda yake ɗan ƙanƙanin ƙanƙani in aka ce za a kamanta da mamakon abubuwan da suka yi na alherinsu da a biyayyarsu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da tsare shi da girmama shi da girmama sha'aninsa da ɗaukaka darajarsa sun yi ne bi husnin niyya domin me ya ce naman nisa wasu biya abin da yake tsammani watakila ko wani abu ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗaka da da halin da ake ciki ba saboda haka ya yi tambihi da kyakkyawan niyya ne a kai amma da aka gaya masa haka kaga sai ya zama to cewa zai bari tunda lokacin da aka saukar da latar fa'o aswatakum fawqa sautin nabi ai in zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mai rada yake masa magana har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kace saboda isa matuƙa wajen kamanta umarnin Allah na'am na'am eh da ya fito din ne yayi sallah da ya fito yace wa ma kana lakum an tanzu rasulullahi sallallahu an tanzuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وأن آه، أن هو بتاء مثنى من فوق مفتوحة ثم نون ساكنة ثم زاي زاي مضمومة ثم راء أي تلح عليه تلح تلح عليه ونقل القاضي عن بعض الرواة أنه ضبطه أن تبرزوا بضم التاء وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي من الإبزاء إبراز وهو الإخراج والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور على حدثني عبد الملك بن شعيب نعم ابن الليث نعم ابن الليث ابن سعد على حدثني أبي نعم عن جدي دقا كاكانا عن أقيل دقا أقيل عن ابن شهاب دقا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ده wannan isnadin tamkarsa ولم يذكر قول الزهري وذكره وما بعده bai ambaci maganar zuhuri ba wa zukira li wa ma ba'dahu da abin da yake bayan sa na'am ai ba ma mata ba kowa ma bacci yake da wuri sai dai su na cikin masallaci su ne basi bacci ba saboda haka na gida na gida su sun yi bacci ban ji ba a ai an yi dai jinkirin ta yadda aka saba yi Shi ne ma'anar a atama ai dakhala fi waqtil atama Wahuwa huwa shiddatu wahuwa zalamun laili. layl eh to imamun nawa nawawi yana cewa wannan ta'khir din ba ta'khir ne wanda za a ce ya kai sulutun laili ba wanda shine karshen lokacin muktar. to amma wannan fassara hadisi ne akan mazhaba tunda in ba riwaya ce ta zo ba a haka ba za a iya tabbatar da ita ba ba za a iya faɗin haka ba hmm. Hmm. babu namanta da muka karanta hadisin a cikin a cikin wannan a cikin fata ko hatta zahaba ammatul layli gari riwayar da za ta zo nan gaba hatta zahaba ammatul layli to gashi a musnad imam ahmad albabu idza lam yujma lam yazhab lam yazhar khata'uhu hmm. eh shine ai nake cewa wannan kaga fassarar hadisi ne a kan mazhaba to sai dai akwai karina gashi a cikin sunanin nasa'i riwayar shu'aib قال ما ينتظرها غيركم ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل to kaga wannan karina ce da za a ce bai kai su rufin layl din ba na'am ci gaba na rama na'am qala haddathani su ibn ibrahim na'am wa muhammadu ibn hatim نعم كلاهما أم محمد بن أبي بكر نعم ها نعم إيه ابن بكر محمد ابن بكر البرساني كان نعم ها يا هو ولا إسنادي قال وحدثني هارون بن عبد الله نعم قال حدثنا حجاج بن محمد نعم ها نعم يا هو يجي حدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع na'am as to lafzan su masu kusantar juna ne a ma'ana dukkaninsu suka ce daga ibn juraij abdul malik yace mukiratu bin hakim bin hakim kaga ya sarraha bis sama ce akhbarani daga أم كلثوم بنت أبي بكر دقى wadda كلثوم abubakar أبي rasu tana cikin mahaifiyarta eh yace ma huma akhawaki wa ukhtaki haka yace ma Aisha yace ai yan uwanki ne maza biyu da yan uwanki mata biyu a lokacin kuma Asma'u ce kadai wani ɗaya daga cikin a karamomin saidina abubakar tunda a lokacin ba a scanning ballantana a ce scanning ya nuna masa mace ce amma sai ce inna ma huma hawaki wa ukhtaki da yan uwanki mata biyu lokacin kuma cikin umu kulthum ne umu kulthum binta abubakar a as-siddiq al-qurashiyya at tufiya abuha wa hiya hamlun hmm. na'am a ah, binta ali ya aura yar sayyidina ali ya aura ita ma ita ma ce mm, yar fatima ce ita mm, na'am Allah an Aisha cewa ta bashi labari daga Aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dare wata rana da sallar isha har sai da wato mafi yawan dare ya tafi har sai da kuma mutanenmu da ke cikin masallaci suka yi bacci sannan ya fito ya yi sallah nan ya sai ya ce wannan shi ne lokacinta da ba don kan na tsananta ma al'ummata ba da a cikin hadisin abdulrazak da ba don kar ya tsananta a kan al'ummata ba wato jinkirin ya zuwa ga wannan lokaci na'am wannan a ce gawa wannan riwayar na'am mutaba'a ce ga urwa mm, ummu Kulfum ta yi masa mutaba'a shi wancan hadisin da riwayoyin da ya kawo riwayar Urwa ta bin zubair ce an aisha na'am na'am alhamdali ishaq ya ce a hadisinsa yace akhbarana zuhairu kuma yace shi ko yace haddathana jarir jarir wannan ibn abdulhamid hamid ne abdabbi an mansur daga mansur ibn al-mu'tamir daga al-hakam al-hakam ibn utayba ko ko ba shi bane annafi daga nafi daga abdullahi ibn umar ya ce makasna za ta dai lafin nan ta lura sunan layi sallallahu alaihi wa sallam a misalatin al afira mun zauna a wani dare muna jiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam saboda da sallar isha ta ƙarshe bakarar ilai na yi na za a sulhun laili au ba'adahu sai ya fito mana yayin da sulusun dare ya riga ya wuce ko bayan sama. Salatu dare. fala nadri ba mu sani ba shin wani abu ne ya shagaltar da shi a cikin iyalansa ko ko wani abu ne daban sai ya ce yayin da ya fito hakika ku kuna jiran sallah babu wani ma'abucin addini da yake jiranta ba ku ba da ba don kada ya zamanto nauyi kada ya nauyi ga al'ummata akan al'ummata ba da na yi sallah da su a wannan sa'ar sannan ya umarci ladani ya tsayar ya yi ikamar sallah sannan ya yi sallah ladani shi yake ikama nan kuwa ikama ta zama ta na'ibi <laughs>

sai dai kawai dai saboda hadisin man azana fa huwa yuqim bai inganta ba to shi yasa din watakila suke ganin cewar to shi shi ma kuma dai na a samu masa wazifa idan babu liman eh, to idan liman kullum yana zuwa fa kaga na idi zai samu ko yar ɗanawa ba zai ba mhm. amma gaskiya me asalin matsalatamu da na'ibi yake ita ikama mai asalin ko a fikin maliki ni dai ban kiyaye ba a cikin babin azan a cikin muktasar ina mala abdulaziz na'am to Allah ya gaba yake da adani kama gaba take da kiran sallah kenan eh <laughs> shi ne tunan da a samu masa yar wazifa to amma dai a duba dai a gani eh shi ne ba a ce ba amma dai fil ada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ladan shi yake yin ikama shi yasa din ma ai suka ruwaito hadisin man azzana fa huwa yuqim sai dai da'if ne kamar yadda aka ce to aka kuma mazhabar ahmad ah, aula min ra'ayin rijal ko ah, na'am mafaka ba a cikin hadisin da na Allah sallallahu alaihi wasallam da ya salla murya shi ba ta fitar sosai sai na abokai ke daga murya ke daga murya shi ne na ibinsa shi ne shi ke daga murya idan yanzu Allah ya kabara sai ya kabara to wannan ai zakara ne ko zakara daban wannan dai ya nuna kan cewa zakara ba lallai zama ladan ba min ra'ayin rijal eh, to ai wannan ba matsala ce ta ra'ayi ba ta ijtihadi Eh, shi ya umarni umarnin wanda zai yi ikama ah, wato ah, ah, na shi ma dai ka kawo magana ne kan cewa al muaddin aula bil adhan wal imam bil iqama no ba wannan ba alaikum salam a ana ta da ikama ma tun kafin liman ya fito bilal yana ta da ikama tun kafin liman ya fito shi yasa ya annabta da mun karanta a bukhari falata taqumu hatta rauni. saboda eh, eh, bilal yakan tsayar da yakan ta da ikama a sannan a tsaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba zai iya zamantawa mashakka a gare su shi yace idan an tsayar da iqama fala taqumu hatta tarawni a wata riwayar da ziyara hatta tarawni qad kharajtu har sai kun ganni na fito in aka yi iqama sai a zauna har sai liman ya fito ba a tashi amma wannan umarni ne ba wai umarni na ta'abbud ba umarni ne na wato raf'ul mashakka na tafifi kar a tsananta don saboda an aka tsaya din wata haja za ta iya bujiro masa sallallahu alaihi wasallam ya zama to kanciya bai fito ba na'am eh eh eh za a iya tada zai iya tada kama a jira zuwan liman Eh. bayan an yi kama ba eh ba shine ba aka ce lokacin sayyidina Umar da Usman suna da wannan suna da wanda yake zuwa ya tabbatar an daidaita sau sai su je su ce masa a ah, istawati sufu ku sai kabbara hmm, lokacin Umar da Usman aka fara wannan kaga wannan yanzu kaga za a cewa wannan bid'a ce inda ba a yi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam eh? sunna ce saboda sunnatul khulafa'ir rashidin to kuma saboda na'am asalin daidaita sahun tabbatacce ne kuma wannan babin sa babin masalihul mursala ne na ɗaya daga cikin almasalihul mursala eh in aka yi tayi ba za a ce bid'a bane eh eh

Eh, kwarai ladarai su suke cewa a daidaita sahu hada fada su suke faɗan wannan Allah sarki mm, ah, sarkin ladane na masallacin cikin gari kamar ina ganin sa lokacin da yadda yar jallabiyarsa rike rike ka ya ce a daidaita sahu hada fada inda yake faɗa da kamar faɗa yake <laughs> eh eh ah.

a suna ikamatul mu'azzin al-mu'azzin shine zai yi ikama haka ibn rushd ya ce amma ko da yake da ya kawo ta ne akan waɗanda suke cewa sai mutum shi da kansa ya bayan ikamar ladan sai shi ma ya yi tasa ikama hmm. na in bai kashe ba zai ce me eh, eh in bai kashe ba ya sa ta a silent ya yi amma wai saboda magiyar da ya yi eh to mustahabbi ne bai yi zunubi ba amma dai mustahabbi ne ibrarul muqsim in mutum ya maka rantsuwa to ka ka aiwatar da abin da ya ce maka wannan yana daga cikin haƙƙin musulmi mustahabi ne eh to ai la in mutum yayi mantuwa Allah baya kama shi akan wannan hmm. wanda ba sa kashewa da gangan sai manta saboda haka sai ya ji kashewa to in kuma gashi kuma ladan ya ce masa ya kashe kuma ya hada shi da Allah shi ne ce mustahabbi ne tun da ya hada shi da Allah ya kashe saboda ibrarul muqsim mm, ya sa ta asalin kamar ya kashe haka ne na'am mm. wannan eh, an kira kiran sallah da ikama din dukkanin su adanin a kira mm. saboda haka mu'azzin shi zai shine asali shine yace maka shine asali <laughs> na'am wanda suke cewa lallai shi ladan zai yi su ya kamata su kawo dalili al'asul dai shi ne yake yi mm, amma in wani ya yi babu laifi akwai akwai nasi ne da muka gani yanzu abubuwan ne ba a tuna su sosai a sanar da ba akwai nasi da muka eh. Eh. kiran sallah ne a yi aka ba ana maganan iqama ne muna maganar ikama ne akwai abin nan cikin kitabul azan da muka wuce na bukhari cikin karatun sharhin ina jin ko ibn rajab ko abin nan na gani amma yanzu abubuwan ne ba a tuna su kamar da na'am قال حدثني محمد بن رافع نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج نعم قال اخبرني نافع نعم Na'am. حدثنا عبد الله بن عمر na'am an rasulullahi sallallahu Allah sallallahu alaihi wa sallam an shagaltar da shi gabarin ita wato sallar isha a wani dare fa akharaha sai ya jinkirta ta har sai da muka yi bacci a cikin masallaci sannan muka farka sannan muka sake bacci sannan muka farka sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu sannan ya ce min babu wani daga cikin ma'abuta wanda daga cikin mutanen ƙasa mutanen da ke cikin ƙasa da yake sauraron da yake jiran sallah in ba ku ba na'am ana ganin nufin kanca musulmi a ko eh, eh, du yan ahlul ab babu masu jiranta in ba su ba min ahlul ardu duka shi yasa ai kage yace cewa walam takun tusalla yawma idin illa fil madina hmm. na to kai kana fadan ne cewa to kamar waɗanda suke gida fa kana fadan kamar akwai ya waɗanda suke gida to wato kana faɗan to ya za a yi da masallacin ku ba na to Eh. eh zai iya yiwuwa kan cewa su sun yi sallar tunda ana magana jiran sallar ne hmm. ba magana jiran sallar na'am ba cewa ya babu wanda ya sallace babu wani wanda ya sallace ta a bayan kasa in ba ku ba aha yawa to shine ah, wannan ah, za a ɗauke shi alal nomil khafif saboda hadisin anas ko kan cewa a kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaziruna isha al fa yanamuna hatta hatta takhfiqa ru'usahum mm, mm. to ka gani har kansu ya karkata akan haɓarsu akan kirjinsu suna jiran sallah a za a ɗauke shi kaga wannan akan annu'as ne akan gengedi na'am ala abu bakar bin nasir bin abdi na'am ala ba bahar bin asad na'am ammi ala hadanana hamad bin salama to hamad bin salama an sabit daga sabitul bunani cewa sun tambayi anas ibn malik akan wato hatimin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha a wani dare har ya zuwa ga rabin dare

وإنكم لم تزالوا في صلاة من تزلتم الصلاة كما كو حقيقة بكبوشي بكنا تكين صلاة مصور كنا جرا صلاة على أنس أنس يتي كأني أنظر إلى وديس خاتمه من فضة كمرني إنا جنن كلن واتو وديس شيني fas abinda ake ce ma kamar dutsen da ake sawa a kan zobe Mm. kamar wato ina ganin hasken a kyallin hatiminsa zobensa min fidda na azurfa ya ɗaukaka wato a ɗan yatsansa na hagu bilhinsir da ƙaramin ɗan yatsa shine wato wanda yake daga shi sai ɗan ƙanƙarin wannan shine alhinsir wannan kuma albinsir to a wannan kaga ishara ga cewa a wannan yake sanya dan yatsa yake sanya zoda al-yusra hagu na'am ba dan kure ba inda dai ka sare naka hmm. shine khinsir ai hmm. na'am shine binsir al-khinsir al-binsir wal الخنصر والبنصر هكني إيه، نعم نعم الخنصر شيني الأخير نعم قال حدثني حجاج بن الشاعر نعم قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع نعم قال حدثنا قرة بن خالد نعم عن قتادة daga قتادة عن أنس بن مالك daga أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة تو kaga nazarna at-taqdir ay intazarna mun jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dare har sai da ya kusa da rabin dare sannan ya zo ya yi sallah sannan ya fuskance mu da fuskarsa kamar ina ganin wato kyallin hatiminsa a hannunsa na azurfa na'am qaribun min nisfil layl wani ma hatta zahaba nisful layl qaribun min layl eh sha daya kaga a riwayar a riwayar tawil a cikin Bukhari akhara nabi sallallahu alaihi wasallam isha ila nisfil layl na'am na eh eh ta wannan abu ne wanda yake sabanin al'ada a lailaye dare ne yi a wani dare ne yi haka ba kullum ba ne ba sabanin ai ba cewa ya kana akhir ba akhara yayi na? daga faduwar rana ake lissafin sa'atun lai eh, zuwa fitowa alfijir mm, na'am mm, wannan ai suna yin kokari suna kawo nisfin lail din muslim pro mm, nawa suka samu akwai mai muslim pro to in kun gano in faɗa na'am وحدثني عبد الله بن الصباح قال حدثني عبد الله بن الصباح العطار نعم قال حدثنا الله بن عبد المجيد الحنفي الحنفي نعم قال حدثنا قرة قرة شيدي قرة بن خالد إني بهذا الإسناد دون إسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا أما شي بي أمبتشي cewa sannan ya fuskance mu da نعم نعم سكتي abu usama hamad ibn usama daga buraid ibn abi burda daga abu burda ibn abi musa al-ash'ari daga abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais yace na kasance da ni da wato sahabbaina wato sahibaina wanda suka wanda suka iso tare da ni a cikin kwale-kwale wanda dan mun kasance muna wato mun sauka a baƙi'u buthan ah, baƙi'u buthan ah, ina ne wani mawuƙi ne wannan baƙi a ah, za mu duba ma'alimul da muna da shi ma'alimul asira a nan ko? Eh, baƙi'u buthan baƙi dai shi ne da makabarta ta baƙi buthan kuma kai koramar koramar a butahan ce wadda take a tsakiyar madina ka dubo mana malam nura yawa na mu ci gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cikin ƙwaryar madina فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم تو وانا شيني فائل فكان نفر منهم sai wata wato waɗansu jama'a kaɗan daga cikinsu nafar ana kirga shi daga goma daga uku zuwa goma jama'a kaɗan suna wato kama kamar zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar isha a kowane dare wato in yi waɗannan sun je gobe waɗancan su su je abu musa ya ce to a tawa nusar fawa faqna rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kacibus da mu ana wa ashabi wato ya dace da mu shi eh fawa faqana na'am fawa in fawa faqna ne zai zama rasulullahi fawa faqana kuma sai ya to rasulullahi eh duk dai kowanne din da ko su ne suka je suka same shi ko shi ne ya zo ya same su suka yi muwafaka da juna ana wa ashabi eh. eh gaskiya ne su ne su ne fa'ilin saboda haka rasulullahi zai zama hmm. fa wafaqna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi ana wa yana da wani abin da ya shagaltar da shi na al'amarin sa. har sai da wato ya shiga cikin duhun dare wajen sallah hatta baharar lailu har sai da hatta baharar hatsai har sai da dare ya raba sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya yi musu sallah yayin da ya idar da sallarsa sai ya ce ga waɗanda suka halarci suka halarce shi ku saurara zan sanar da ku kuma ku yi farin wato ku yi albishir cewa daga ni'imar cewa daga cikin ni'imar Allah a gare ku cewa babu wani daga cikin mutane da yake da yake yin sallah a wannan lokacin a wannan sa'ar ba ku ba ko kuma ya ce babu wani ba ku babu wani da ya yi sallah a wannan lokacin ba ku ba ba mu sani wanne ne daga cikin kalmomin biyu ya faɗa ba abu musa ya ce sai muka koma wato zuwa ga masaukin namu muna masu farin ciki da abinda muka ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن رافع نعم قال حدثنا عبد الرزاق نعم قال اخبرنا ابن جريج نعم قال yace na ce ma a ta wani lokaci ne ya fi soyuwa a gare ka na yi sallar isha ita ce wadda mutane suke ce mata al'atamata imaman na yake sallallahu fasta imaman wa khilwan halin kasancewa ina liman wa khilwan ko kuma ina nini kadai sai ya ce na ji ibn abbasin yana cewa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha a wani dare ya ce har sai da waɗansu mutane suka yi bacci suka farka kuma suka yi bacci suka farka sai umar ibn al-khattab ya miƙe ya tsaya ya miƙe ya ce sallah wato ina wato ayi sallah ayi sallah sai a ya ce ibn abbasin ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kamar ni ina ganin sa yanzu kansa yana ɗigar ruwa yana sanya hannunsa a gefen kansa

yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannun nasa akan kansa kamar yadda ibnu abbasin ya ba da labarinsa sai a fa'o ya warwara a ‘yan yatsunsa wato warawar ɗan kaɗan ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس sannan ya sanya wato gefayen wato a ƙarshen 'yan yatsun nasa kwibin wato gefen 'yan yatsunsa a kan wato gaban kansa sannan ya yi ba'a sun masabbaha sannan ya sanya su a kan hannu a kan yana tafiyar da su haka a kan gashin a kan kan nasa hatta masar ibhamu tarafal udni har sai da babban dan yatsansa ya shafi wato a gefen kunnuwansa wanda gefen kunnansa da yake kusa da a wato fuskarsa wato gaban kunnan kenan nan kenan haka sannan akan asudri shine abinda wato abinda ke abinda ke tsakanin kunne da a abin da ke tsakanin kunne da goshi da kuma nahiyar gemu baya takaitawa kuma baya kama wani abu face dai kamar haka sai na ce ma'afa kan zukira laka a kawahan na biyu sallallahu alaihi wa sallam a lairata ilil zuwa wani mudda ne aka wato aka ambata maka cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta ta a wannan dare ya ce ban sani ba ata ya ce ni a ya fi soyuwa a gare ni in sallace ta ko ina liman ko ina ni kadai halin kasancewarta a bar jirkirtawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta a wannan daren idan wannan ya tsananta a gare ka khilwan kana kai kai kadai ko kuma a kan mutane a cikin jama'a alhali kai ne limamunsa limamunsu to ka sallace ta wasatan a tsakiya. tsakiya ba a bar gaggauta ta ba ba a bar jinkirta ta ba na'am mhm. na'am ya haya ya ce akhbarana sauran kuma suka ce haddasa na abul ahawas abul ahwaz ya zanta mana hadisi an simak daga simak ibn har daga jabir ibn samura ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jinkirta al'isha al'afira. yana jinkirta sallar isha ta ƙarshe wannan min afrad muslim saboda simak ko na'am na'am وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم daga Jabir bin Samura yace dan Rasulullahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar salloli irin kutankucin sallar ku ya kasance yana jinkir ta sallar isha bayan ita su bayan ku sallar ku wani dan lokaci kaɗan ya kasance yana takaita sallah a cikin riwayar abi kamil yukhaffifu yana yana sassauka yana sauka saukaka sallah نعم وابن أبي عمر نعم العدني زهير يجي نعم عن ابن أبي لبيد na'am daga ibnu abi labid wane ne ibnu abi labid abdullahi ibnu abi labid almadani na'am daga abu salama ibnu abdurrahman ibnu auf daga abdullahi ibnu umar ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada kada ƙauyawa su rinjaye a gare ku akan sunan sallar ku ala inna hal ishau ku haɗau hankalinku ku ji ita ce sallar isha su kuma su ne suke yin wato suke shiga cikin duhu da wato raƙuma ai tatsan nonon raƙuma saboda ka su ne suke asalin sanya ta samata suna atama daga wajen su yake

daga ibn umar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kada la kauyawa su yi rinjayar da ku akan sunan sallar ku ta isha domin ita sallar isha ce a cikin littafin Allah min ba'di salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isha Mm. su kuma su ne suke yin duhu da lokacin tatsan nonon suke jinkirta tatsan nonon raƙuma har sai duhu ya yi ba kira sallah ba mubarak ba za su tura mana yi har da minti bakwai ko da yake oh, eh, yau sai karfe hudu ai gobe ne za mu fara hudu saura kwata ba a sanar ba eh ka kira sallah ah, ko kuma kyale sai kyale kira eh ko da yake ina Isma'il din ne je ka kira je ka kira na'am yo tela abin nan dan accident accident ne zan shi ke zama ba wani abin nan ba Allah eh tela ibrahim tela wanda ya kira sallah eh yana kira na'am eh eh, eh. baƙe to eh to da yake shi baƙe ɗin wato a nau'i ne na bishiya da take mai yawa a makabartar baƙe shi yasa ake ce ma baƙe ɗin baƙe daga wannan bishiyar to sai ya zamanto ƙarshen shi baƙe butuhan ɗin wuri ne wanda yake a a cikin buthan din waje da yake da yawan waɗannan bishiyoyin komin kwamfuta mu ga mu'jamul buldan Allahu Akbar Han gashi Ibn al-Asir ya fassara shi da cewa albaqai albakanul muttafi wuri wanda yake wato mai yalwa a cikin buthan menene waye ni na sa shi ni na sashi a kira ishaq din a kira ishaq din haba ba sa suna wasa da kiran sallah sai nan da suka ga dama za su zo ni na ce ya kira lokacin sallah ya yi ya wuce har da minti takwas da yake malam jiya ma an canja lokaci ban san an canja ba a gaya mun ba sai wasu da kira yau kuma ina nan to mu san kana nan ne malam Isaac mun san kana nan ai ba mu sani ba <laughs> ah, ah. a cikin wannan a cikin wadin butuhan amma ba a ce masa baƙe duk faɗinsu sai in ya zamanto waje ne wanda yake akwai waɗannan bishiyoyi ko kuma akwai kututturansu a wajen shi ne baƙe a na'am wa kana na'am yukhiffu as-sala eh khaffa wato shine ai da khaffa da yukhaffifu din duk ma'anar su daya yukhiffu as-sala wato ya gajarta ta yukhaffifuha ya sauƙaƙa ta ita sallar isha din baya tsawaita ta ita sallar isha a haka ai tunda an ce ne ai kaga ta zama to shine al'adarsa wa kana yuhibbu sala kuma za a dauke ta ne wannan umuman akan sallah sallar jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ka'idarsa shine at-takhfif wajen sallah na'am na'am sha ɗaya da rabi da nisful lail ko sulusul lail nisful lail a yanzu to eh haka ne zai eh eh tunda ah, biyar shida kai faduwar rana shida zuwa sha daya awa minti biyar ke ah, awa biyar to amma daga sha daya kuma zuwa huduwa alfijir ai ya fi haka tunda huduwa alfijir biyar da minti shida awa shida gaba o gabaki daya awa sha daya shine oh, tsawon dare ai na dauka kun ce nisful layl din karfe daya da minti biyar ne karfe daya da rabi shine nisful layl eh to yayi yayi na'am alhaji Hussein eh ai mun ka gani masu kwamfuta tuni sun riga ka babu shi anan babu a cikin al'ansab ok na'am don shi duk nisba yana musamman in nisba ta zama to ba kowa ce to yana faɗanta shi ne dama fa'idar da shi ne dama sunan littafin al'ansab na'am subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik